بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafin mu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar da shida hamsin da sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga jirin abin da muke ɗauke da su akwai labaran duniya. Bannan kuma muna tafi da sharhin bayan labarai daga nan sai shirin nan na kun san. Muna tafi da shirin nan na muryar masu saurare mu karkare da don matasa wanda su ne jiran abin da za a saura da daddar Allah a zangon shirin namu na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta juma'a babbar rana da fatan masu saurari za a kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa amma yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya To da farko ga muhimman kanin su. abbas arakci ya cicike kasashen turai akan yin firis da cin zarafin amurka da isra'ila akan kasar iran venezuela ta yi gargadi game da karuwar sojojin amurka a cikin tekun caribbean alhusi ya bayyana cewa sakamakon goyon bayan da isra'ila take samu ne ke bata damar ci gaba da aikata laifukan yaƙi a gabas ta tsakiya to yanzu kuma ga labaran da ke da ke ministan harkokin wajen kasar iran said abbas arakci ya yi allah wadai da kakkausan murya da matakin da kasashen turai guda uku suka ɗauka na yin biris da batun harin da amurka da isra'ila su haka damar akan kasar iran a baya-bayan nan da kuma barazanar da suke yi na maido da ƙudurin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wanda aka soke a lokutan baya lamarin da yake ganin cewa zai kara ta'azzara lamurra musamman ma dai halin da ake ciki abbas arakci ya bayyana hakan ne a lokacin da yake fitar da wani bayani a lokacin da suke ganawa da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres sannan kuma da aniyar ƙasar iran ɗin na kare haƙƙinta da muradinta bisa yarjejeniyar hana ya ɗora makaman nukiliya ta duniya wato npt ya buƙaci majalisar ɗinkin duniya da ƙasashe mambobi na majalisar da su yi allah wadai da hare-haren da amurka da isra'ila suka kaddamar kan cibiyar nukiliya na ƙasar iran da yake ƙarin haske a kan tsarin haɗin gwiwa na Iran wajen yin cuɗanya da kuma sauran hukumomi na ƙasa da ƙasa. Abbas Arakci ya la'akari da shawarwari masu ma'ana da nufin cika wajibcin kiyaye tsaron ƙasar ta Iran musamman ma dai dangane da cin zarafin baya-bayan nan da kuma keta hurumin ƙasar da aka yi. Ya da muhimmanci a kan ƙasashen turai da mambobin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da su amince da ci gaba da warware lamura ta hanyar diflomasiyya. abbas ya yi tsokaci a kan halin da ake ciki a bangaren ayyukan jin kai da ake fama da shi a palestino inda ya allawa dai da kisan kiyashi wanda isra'ila take aikatawa tare da bayyana hakan a matsayin wani lamari na damuwa wanda zai ci gaba da sanya duniya a cikin mawuyacin hali babban jami'in diplomasiya na kasar iran ya jaddada wajibcin aiki na haɗin gwiwa tsakanin kasashen duniya da kuma majalisar ɗinkin duniya ciki har da babban sakataren majalisar domin dakile irin wannan ta'addanci da kuma magance bala'i na jin kai da ke faruwa a gaza ya kuma allah wadai da harin ta'addanci da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kaddamar a kan kasar iran mataimakiyar shugaban kasar venezuela dilase raguzin ta gargadi game da shirin washington na ƙara ruta wata rikici na soji a yankin latin amurka tana mai zargin amurkan da neman sauyi akan al'amuran kasar venezuela da kuma sauya gwamnatin kasar baki daya da nufin ma mai albarkatu da allah huwa ce ma wannan kasa mataimakiyar shugaban ta venezuela ta bayyana cewa tabbas kasancewar sojan amurka a yankin caribbean yana nufin aiwatar da sauyin gwamnati a venezuela da kuma mai dukiyarta sannan kuma ta kara cewa biyo bayan gazawar takunkumai da tsare tsare na tattalin arziki washington ta yanke shawarar haddasa yaƙi a wannan bangare na duniya tana mai jaddada cewa duk wani hari na soja akan kasar venezuela zai haifar da rashin kwanciyar hankali da kuma haifar da yaƙe-yaƙe a yankin latin amurkan mataimakiyar shugaban kasar ta venezuela ta yi watsi da zargin amurka wanda ta yi akan shugaba nicolas maduro na fataucin miyagun kwayoyi a matsayin babbar farfaganda da kuma neman bata sunan halastacciyar gwamnati a kasar venezuela kalaman na mataimakiyar babbar wato na mataimakiyar shugaban kasar venezuela suna zuwa ne a daidai lokacin da maduro yake ba da wata sanarwa inda yake cewa an tura dakarun kasar venezuela da adadinsa ya kai dubu ashirin da biyar zuwa gabar tekun caribbean da kuma kan iyakar kasar ta venezuela da colombia a daidai lokacin da ake samun takun saka tsakanin shugaban na venezuela da kuma shugaban kasar amurka donald trump shugaban kungiyar ansarullah ta kasar yaman sayyid abdulmalik al ya tabbatar da cewa hare-haren da isra'ila ta kai akan kasar yaman a ranar laraba da ta gabata suna nuna wani matsayi ne wanda aka kai yankin gabas ta tsakiya wanda isra'ila take cin karanta babu babbaka wajen ci gaba da aikata laifukan yaƙi akan al'ummomin yankin gabas ta tsakiya a cikin jawabin nasa na mako-mako wanda ya gabatar a wannan alhamis yayin da yake magana akan sabbin abubuwa da suke faruwa dangane da hare-haren wuce gona da iri na isra'ila akan yankin zirin gaza da kuma abin da ya biyo bayan hakan said alhusi ya bayyana cewa kasar yaman a hukumance da kuma a matsayin al'ummar kasar tana kan matsaya ta gaskiya tana kuma taka muhimmiyar rawa da kuma tabbatar da cewa ta yi amfani da dukkanin hanyoyin da take da su wajen nuna cikakken goyon bayanta ga al'ummar yankin zirin gaza ya kuma jaddada cewa wace gona da iri da isra'ila take yi da kuma aikata laifukan yaƙi a yankin gabas ta tsakiya waɗannan uba za su nauna wato za su raunana aniyar al'ummar ƙasar yaman wato ba za su raunana al'ummar aniyar al'ummar ƙasa yaman ba wajen ci gaba da nuna goyon bayansu da kuma sadaukarwar da suke yi domin al'ummar gaza sai hausi ya yi kira da gudanar da jerin gwano na miliyoyin mutane a wannan juma'a a birnin sana'a da kuma sauran sassa na ƙasar yaman sannan kuma ya bayyana abubuwan da suke faruwa a yankin gabas ta tsakiya da kuma falasɗin da cewa ci gaba ne da aikata laifukan yakin da isra'ila take yi tare da samun cikakken goyon baya daga ƙasar amurka sannan kuma ya allah wadai da hare-haren baya bayan nan da isra'ila ta kai a kasar qatar da nufin kashe jagororin kungiyar hamas ta jama'a masu rika da sha'afa labaran da suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio tehran a cikin wata sanarwa wadda ya fitar a wannan alhamis kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da harin da aka kai a birnin doha babban birnin kasar qatar ba tare da ambatan sunan isra'ila ba kwamitin majalisar ɗinkin duniya ya jaddada wajibcin daina kai irin waɗannan hare-hare da kuma nuna cikakken goyon baya ga 'yancin ƙasar qatar a nata bangaren mataimakiyar sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ta yi wa kwamitin sulhun ƙarin bayani a kan hare-haren da aka kai ƙasar qatar ɗin da kuma koke-koken da qatar ɗin ta gabatar ga majalisar ɗinkin duniya inda ta ce cewa wannan hari na isra'ila ya buɗe wani babi ne mai haɗari a cikin wannan rikici da ke faruwa a yankin gabas ta tsakiya mataimakiyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ta ƙara da cewa dole ne dukkanin ɓangarori su ɗauki matakin kiyaye yunkurin da ake yi na samo hanyoyin warware wannan rikici da kuma tsike ta buɗe wuta tana mai gargaɗin cewa duk mataki wanda zai kawo cikas ga tattaunawar da ake yi yana raunana dukkanin ƙwarin gwiwar da bangaren suke da shi na samun hanyoyin warware wannan rikici a nasa bangaren wakilin ƙasar rasha a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya ce abin da ya faru a doha ba wani lamari ba ne da ya auku babu zato babu tsammani illa dai kawai hakan sakamako ne na rashin hukunta isra'ila ya kara da cewa moscow ta kakkausar suka akan harin da isra'ilan ta kai akan babban birnin kasar qatar yana mai gargadin cewa matakin isra'ila zai haifar da mummunar matsala wanda hakan zai bayar da dama ga bangaren da suke ci gaba da aiwatar da tsare-tsare a yankin domin samar da zaman lafiya su kasa samun ƙwarin gwiwa wajen aiwatar da hakan. To a can ƙasar Congo kuwa shugaban ƙasar Rwanda ne Paul Kagame ya musanta rahotanni waɗanda suke cewa sojin ƙasarsa suna da hannu wajen kashe-kashe a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyar kwangon Shugaba Kagame ya bina cewa tabbas waɗannan zarge-zarge ba su da wani tushe balantana makama. ya ba da misali da kasar mozambique kuma jamhuriyar afirka ta tsakiya da sudan ta kudu inda dakarar wanda suke jibge kuma suke gudanar da ayyukansu ya jaddada cewa dukkanin waɗannan aikace-aikace da suke gudanarwa suna gudanar da su ne domin nuna cikakken goyon bayan su galwamin waɗannan ƙasashe kuma suna yin ayyukan ne a hukumance sannan kuma ya jaddada cewa ƙasarsa tabbas ba za ta fuskanci duk wani ƙalubale wanda zai zamanto barazana ce ga tsaro ba illa kawai za ta ɗauki matakai ne domin kare ƙasarta ya ƙara da cewa ba za mu taɓa yin yaƙi da kowa ba amma za mu mayar da martani kawai a lokacin da aka ƙaddamar da yaƙi a kanmu wannan ita ce ƙa'ida ta rwanda wadda kuma ba ta saɓa wa kowace doka ta ƙasa da ƙasa ba rahoton cibiyar human rights watch ƙungiyar da ke kare haƙƙin bil'adama ya bayyana cewa sojojin ƙasar rwanda suna da hannu a hare-hare da 'yan tawayen m23 suka kaddamar a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo tun a cikin watan yuli da ya gabata tare da tabbatar da cewa an kashe mutane fiye da 140 a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a cikin watan yulin sannan kuma ta nuna cewa an yi kisan kiyashi a yankuna da suke kusa da gandun daji na birunga wanda yake gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a tsakanin ranakun goma zuwa talatin ga watan yuli To jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga Hausa Radio Tehran. To madallaban da aka saurari suka labaran duniya daga nan Hausa Radio Tehran. Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da na riga na zayyana tun daga farkon shirin. inda za mu fara da sharhin bayan labarai. sharhin na da Allah dai zai dubi ne dangane da matsayar gwamnatin amurka akan makaman kungiyar hezbollah da kuma matsan lambar da take yi akan gwamnatin kasar labanan wajen ganin cewa an kwance waɗannan makamai da amurkan ke kallon su a matsayin wata babbar barazana ga yunkurin isra'ila na mamaye kasar labanan a cikin 'yan kwanakin nan an ga gaida manzan musamman na amurka akan harkoki da suka shafi kasar syria ake ta kai komo a tsakanin kasashen larabawa musamman ma a kasashen syria da labanan da kuma wasu daga cikin kasashen larabawan yankin tekun fasha babbar manufar amurka ta aikewa da manzanta na musamman akan harkokin kasar syria zuwa kasar labanan shine gamsar da shugabannin kasar ta labanan na tabbatar da cewa sun amince da dukkanin sharaɗan da amurka ta gindaya na ganin cewa an kwance makaman kungiyar hezbollah wadda amurka ke kallon su a matsayin wata babbar barazana ga manufofin amurka yankin gabas ta tsakiya da ma manufofin isra'ila na mamaye kasar labanan da kuma kasar syria da wasu yankuna da suke makwabtaka da kasar ta labanan dukkanin waɗannan abubuwa dai suna ɗaya daga cikin manufofi da amurka take hankoran cimmawa bayan da isra'ila ta kaddamar da hare-hare akan yankin zirin gaza da kuma irin matakan da kungiyoyin gwagwarmaya na yankin gabas ta tsakiya suka dauka na mayar da martani domin nuna cikakken goyon bayan su ga al'ummar gaza musamman ma dai kungiyar ta hezbollah wadda isra'ila da amurka da sauran kasashen yammacin duniya da suke marawa isra'ila baya suka hada karfi da karfe wajen hankwaran ganin cewa sun murkushe ta da karfin tuwo inda suka yi amfani da dukkanin karfinsu wajen kaddamar da harare kan kungiyar da shugabanninta da kuma wurarenta da kuma al'ummomin yankin kudancin kasar labanan wanda aksarinsu magoya bayan kungiyar hezbollah ne ɗaya daga cikin abubuwan da isra'ila take ganin cewa ta yi amfani da su wajen ganin cewa ta raunana kungiyar hezbollah shine kisan wasu daga cikin manyan shugabanni na wannan kungiya musamman ma tsohon babban sakataren kungiyar sayid hassan nasarallah da kuma wasu daga cikin manyan kwamandojin kungiyar da suka hada da fuad shakur da ibrahim akil da kuma ali karaki kamar yadda kuma suka kashe ɗaya daga cikin manyan jagoran kungiyar wato sayid safiuddin wanda ya maye gurbin sayid hassan nasrullah mako guda bayan haka kuma isra'ila ta kashe shi duk da cewa dai isra'ilan ta fahimci daukar irin waɗannan matakai ba zai taɓa sanya ƙungiyar hezbollah ta kawo ƙarshen ayyukan ta kare ƙasar labanan ba ko kuma raunin ƙungiyar alhasali ma dai ƙungiyar hezbollah ta tabbatar da cewa akwai makamanta da dama waɗanda har yanzu ba ta yi amfani da su ba duk da yakin da aka gwabza tsakaninta da isra'ila na tsawon kwanaki 63 amma ta yi amfani da wani bangare ne kawai na makamanta kuma an ga irin yadda kungiyar ta hezbollah ta yi ragaraga da wasu muhimman yankuna na isra'ila da kuma kashe adadi mai yawa na sojojin isra'ilan a cikin yankunan kudancin kasar labanan a lokacin da suka saka kafasu a yankunan baya ga kuma amurka ta aiko manzan nata na musamman zuwa kasar labanan a cikin 'yan kwanakin nan inda ya tattauna da dukkanin bangarorin guda uku shugaban kasa firaminista da kuma shugaban majalisar dokoki daya daga cikin sharɗan da amurka ta kafa wa kasar labanan na bayar da taimako domin sake gina yankunan da isra'ila ta rusa a kudancin birnin beirut da kuma sauran yankuna na kudancin kasar ta labanan shine tabbatar da cewa an kwance da mara ta makaman kungiyar hezbollah duk wata cewa dai tun da farko tun bayan da isra'ila ta ragargaza wasu daga cikin yankunan kasar labanan din da sunan cewa tana yaki da hezbollah duk da cewa dai dukkanin yankunan da ta rusa na fararen hula ne amma dai ta yi kirarin cewa yankuna ne na mutane masu goyon bayan kungiyar hezbollah akan haka amurka ta ɗauki dukkanin matakai na siyasa da kuma karfin da take da shi na faɗa a ji akan kasashen larabawa na ganin cewa ba a sake gina waɗannan yankuna da isra'ila ta rusa a lokacin yakin ba tare da yin amfani da hakan a matsayin wata dama ta kafa sharaɗanta da kuma tilasta ƙasar labanin yin biyayya ga waɗannan sharaɗa wani abu wanda yake da ban mamaki shine yadda wasu daga cikin kasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya suka zamanto masu irin wannan ra'ayi na cewa ba za a sake gina kasar labanan ba musamman ma da yankunan da isra'ila ta rusa har sai an kawo ƙarshen mallakar makamai masu hadari da kungiyar hezbollah take yi yayin da wasu daga cikin kasashen larabawa masu ganin cewa dole ne a kwabe dukkanin makamai wanda kungiyar hezbollah take da su din kuma kungiyar ta dawo ta zama jam'iyya ta siyasa kawai kamar sauran jam'iyyu duk da cewa dai kungiyar hezbollah ba ita kadai ce kungiya a ƙasar labanan wadda take dauke da makamai ba bilhassali ma dukkanin kungiyoyi da jam'iyyun siyasa a ƙasar labanan suna da bangare wanda yake dauke da makamai wanda kuma tarihin ƙasar labanan ya riga ya tabbatar da hakan cewa ƙasar labanan ƙasa ce wadda ta ginu kan bangaranci da mazhabanci da kuma aƙidu da kuma addini wanda kuma kowane bangare yana da nasa bangaren da yake dauke da makamai din to amma kuma makaman kungiyar hezbollah ne kawai suka tsone wa amurka da isra'ila da kasashen larabawa da na turawa ido wannan wata babbar manuniya ce da ke ishara da cewa kungiyar hezbollah ita kaɗai ce ƙasar da take faɗa domin kare ƙasar labanan akan manufofi na ƙasa wanda kuma hakan shine babban abin da isra'ilan take gudu abin kuwa kungiyar hezbollah ita kadai ce kungiyar da take yin sadaukarwa da bayar da dukkanin shugabanninta da mabiyanta da 'ya'yanta da dukiyoyin da suka mallaka domin kare kasar labanan da al'ummarta ba ga kuma irin sadaukarwar da kungiyar hezbollah din ta yi a lokuta daban-daban a lokacin da suka yaki da isra'ila ya tabbatar da hakan bilhassali ma a lokacin da isra'ila take mame da kasar labanan baki ɗayanta a shekara 1982 ƙungiyar hezbollah ita ce ta kori isra'ila daga cikin birnin beirut ta danna sojojin isra'ila har zuwa kudancin kasar sannan kuma a shekara ta dubu biyu ƙungiyar hezbollah ta kori isra'ila baki ɗaya daga cikin kasar labanan wani kuma hakan ya faru ne sakamakon irin karfi na soja da kungiyar ta hezbollah take da shi da kuma dagewa da kwazo da sadaukarwa da take da ita da kuma imani da dogaro da allah maɗaukakin sarki wajen cimma wannan buri na kara al'ummarta da kuma ƙasarta. masana akan harkokin tsaro da kuma na siyasa sun yi imanin cewa idan har amurka da isra'ila suka samu nasarar ganin cewa an kwace makaman kungiyar hezbollah to kuwa tabbas kakasu ta yanke saka domin kuwa isra'ila za ta ci karanta babu babbaka a cikin kasar labanan da ma dukkanin sauran kasashen yankin hatta kasashen larabawan da suke goyon bayan isra'ila da amurka wajen ganin cewa an kwance da marar makamai ta kungiyar hezbollah tabbas su ma ba za su sha ba domin kuwa isra'ila tamkar kare ne mahaukaci wanda bai san me shi ba hatta su da suke neman yardar isra'ila isra'ilan ba za ta taba amincewa da su ba domin kuwa tana kallon su a matsayin makiya kuma tabbas tsakaninsu da isra'ilan akwai ranar kin dillanci ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau juma'a goma sha biyu ga watan satumban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha tara ga watan rabi'ul awal na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru hamsin da ɗaya da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan satumban shekara ta alif ɗari tara da saba'in da hudu sojin kasar ethiopia suka yi wa sarki haila salasi juyin mulki an haifi haila salasi a shekara ta 1892 a kasar ta habasha da farko dai an ba shi gwamna a wasu jihohin kasar sannan kuma ya zama rima mai jiran gado da ƙarshe kuma a shekara ta 1930 ya zama sarkin kasar habasha sarki haila salasi ya yi ƙoƙari matuƙa wajen kyautata rayuwar mutanen kasar habasha da farko ya haɗa kan kabilan kasar sannan kuma ya kyautata tattalin arzikinta ya kuma kafa kotuna da kuma rubuta kundin tsarin mulki na ƙasa sannan kuma a bangaren kasashen waje ya yi ƙoƙari matuka wajen yin kyakkyawar alaƙa da kasashen duniya inda ya tafiye-tafiye har zuwa ƙasashe 60 ya samu damar mai da birnin addis ababa ya zama cibiyar ƙungiyar ƙasashen afirka ta oeu a lokacin wanda kuma har yanzu birnin na addis ababa shine cibiyar ƙungiyar wadda ta koma tarayyar afirka ko kuma au e daga bisani wanda kuma har yanzu babbar cibiyar hedikwatar tarayyar afirka tana nan a birnin addis ababa fadar mulkin kasar habasha a tsakanin shekarun 1935 zuwa 1941 sojin italiya sun mame kasar habasha amma turawan ingila suka mai da shi akan mulkin kasar amma da ƙarshe bayan shekaru 35 yana sarauta wasu sojoji sun masa jiwon mulki a ranar irin ta yau kuma shekara guda bayan haka ya rasu masu saurare ko kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha biyu ga watan satumban shekara ta 1980 janar kan'an erwan babban hafsan sojojin kasar turkiya ya jagoranci wani juyin mulki wanda kifar da gwamnatin firaminista suleiman demiral cin hanci da rashawa da kuma ta barbarewa tattalin arziki na kasar turkiya suna daga cikin dalilan da suka sanya sojoji su kwace mulki a lokacin amma bayan shekaru takwas sojoji sun gudanar da zaɓe kuma sun mika mulki ga zababben shugaban ƙasa a shekara ta 1989 masu saurare ko kun san cewa shekaru 39 suka gabata a rana irin ta yau hafiz muhammad yusuf sadidi daya daga cikin ƙwararru a fannin rubutu na kasar pakistan ya rasu a lahore an haife shi da a shekara ta 1920 a garin chakwal sannan kuma ya koyi fasahar rubutu daga manyan malamai irin su muhammad sharif tajuddin da kuma su zarrin kalam da dai sauransu ya kuma fara karatun koyon fasahar rubutu ne tun yana matashi babban aiki na wannan malami shine yin amfani da wannan fasaha wajen yin rubuce-rubuce musamman ma rubutun nan na miranat wanda aka fi sanin sa a kasar pakistan wanda kuma ya zama ɗaya daga bangaren al'adun kasar wanda kuma dukkanin waɗannan ayyuka suna komawa ne ga fasaha ta wancan lokaci yana ɗaya daga cikin waɗanda suka bunƙasa wannan fasaha a kasar pakistan da ma yankunan kudancin nahiyar asiya wannan masanin adabi ya rubuta littattafai daban-daban mafi shahara da ke littafansa akwai littafin nan wanda ya kira koyarwar nahas sannan kuma ya rubuta wasu littafai ɗin a ɓangaren fasahar rubutu da kuma adabi masu saurare ko kun san cewa shekaru ɗari da suka gabata a rana irin ta yau shak muhammad khiyabani malamin gwagwarmaya kuma mai fafatukar kafa tsarin mulki da adalci a kasar iran ya shahada an haifi sheikh muhammad a shekara ta 1297 hijira shamsiyya a garin hamene wanda yake cikin yankin azerbaijan sannan kuma ya fara karantar da ilimin addini a garin tabriz ba kamar sauran ɗalibai waɗanda suka taƙaito ga ilimin fikihu da usul ba wannan malami baya ga karatun fikihu da usul ya yi karatu a ɓangaren lissafi da falsafa da kimiyyar lissafi da tarihi da kuma adabi bayan nasarar juyin juhali na mashruɗiya da aka yi a ƙasar iran a shekara ta 1903 rayuwar shak muhammad khiyabani ta shiga wani sabon salo a zamaninsa al'amurra a ɓangaren harkokin addinin musulunci a ƙasar iran sun kasance a cikin rudani ba ga kuma yanayin tafiyarwa na mulki shi ma yana cikin wani rudani na musamman saboda tsoma baki da kasashen yammaci suke yi da kuma kasashen gabashin duniya musamman ma dai rasha da ingila da jamus bayan hamɓarar da muhammad ali sha daga kan karagar mulkin kasar iran hiyabani yana da shekaru 30 a duniya a lokacin ya je majalisar dokokin kasar iran din a matsayin wakilin mutanen tabriz ya yi adawa da mamayar da rasha ta yi wasu yankuna na kasar iran a lokacin da yake majalisar dokoki a kasar iran din a wa'adinsa na biyu sannan kuma ya yi yaƙi da yarjejeniyar mulkin mallaka ta baskun daula wadda aka kulla tsakanin iran da kuma gwamnatin burtaniya a shekara ta 1919 Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan mu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin masu sauraro. To yau Juma'atu babbar rana. Rana ce da muke ware wani maudu'i domin jin ta bakin ku. To kamar yadda da ake shi matsalar tsadar rayuwa matsala ce da yanzu haka take addabar al'umma a ƙasashen duniya da dama. ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da gwamnatoci na alakanta wannan da yakin rasha da kuma ukraine wanda ya haifar da matsala ta karancin abinci yayin da ɗaya ɓangaren wasu ƙungiyoyin ke alakanta hakan da canjin yanayi da dai wasu matsaloli da ba a rasa ba to koya wannan matsalar take a yankunanku me hukumomi ke yi domin shafe muku hawaye game da wannan matsala ta tsadar rayuwa waɗannan su ne tambayoyin da muke son shin ta bakin ku malami na farko bari mu ji daga gare ka Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Ni ne Sagir Isaka wanda ke da magaram a Jamhuriyar Nijar. To hakika wani maudu'i da aka sa maudu'i ne da ya zo kan kari saboda al'amarin tsadar abubuwan rayuwa yanzu a kasashen mu musamman ma na Nijar gaskiya abun ya haɓaka abin da sai dai a ce Allah dai tabbatar mana da alheri. To kuma dangane da waimi gwamnatin mu take yi ko kuma gwamnatoci suke yi akan haka ina mai tabbatar muku mu dai a nan bangaren mu na Jamhuriyar Nijar gaskiya babu wani abu da gwamnati take yi ni ma sai dai in ce muku ma dai ƙara assasa abin dai me yasa na faɗi haka saboda ana cikin wannan tsawon ta rashin arha abubuwa kuma gwamnati ta ƙara ma man fetur na gazuwar kuɗi wanda kun san sare a yadda man fetur yake da tasiri wajen tabbatar da ragi ko kuma karuwar tsada abinci saboda haka mun gwamnati mu lokacin da ake wannan abun maimakon ta abin da ta wannan ma sai ma ta ƙara assasa abin haka zance saboda haka assalamu alaikum sagiri isaka daga mafi jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum rajin jamhuriyar musulunci ta Iran na gwani lawan game da zan tsokaci dangane da maudu'in da kuka bayar na hauhawan kayan masarufi a kasashenmu na duniya ko in ce a kasashenmu na Afirka gaskiya ana fuskantar kalubale dangane da tashin kayan masarufi da yake ba kakauci kuma lalle hukumomi gaskiya ba sa wani katabus akan garin cewa talaka ya samu salama ina cin abinci cikin koshin lafiya ko kuma ce ina cin abinci so uku a rana gaskiya a gwamnatocinmu ba sa haka sai dai muna kira gare su da su taimaka su bullo mana da hanyoyin da za mu ci abinci so uku a rana cikin salama a domin gaskiya yanzu mafiya yawanci masu gida a sai a hankali domin masu gida yanzu mata sai hakuri ake sannan kuma su kansu mazan ba su samu yadda suke so ba yara duk zaka ga gashi nan sai a hankali muna addu'ar allah dai ya kawo mana canjin shugabanni na gari sannan kuma allah Allah ya kawo mana sauƙin rayuwar nan da muke fama da ita. sunana na gwani lawan Ali game da fatan za ku tashi lafiya. salamu alaikum wa sashin Hausa na radio Musulunci ta Iran mai albarka mai magana Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram ina so ku bayan dama zan tofa albarkacin bakina hakika matsalar tsadar rayuwa da take jan hankalin kasashen duniya wannan haka ne hakika kwarai da gaske domin kuwa musamman a nan kasa ta jamboriyar Niger da ma jiha ta jihar da magaram da magarin da muke garin ba da raka gaskiya matsalar tsadar rayuwa sai dai mu ce Allah ya kawo saukin ta mu muna kira ga shugaban kasa da ya duba wannan al'amari da idan basira domin ya ga ya kokarin sa ya iya kokarin sa domin ya ga ya kyautata wa al'ummar da ke kasar gabaki daya kuma muna fata Allah ya kawo sauki wannan lamarin da ke damun al'ummar eh, Afirka gabaki daya da ma duniya baki daya na tsadar rayuwa mai magana Yakuba mai aski badaraka a jihar da magaran jamhuriyar Niger ku tashi lafiya. assalamu alaikum gidan rediyo ta shiram jamhuriyar musulunci sunana comrade ibrahim lara gabta karamar hukumar kiri kasan majahar jigawa a tarayyar najeriya halin yanzu ina birnin pachakos to alhamdulillah yau kun ba mu maudu'i akan yanayin da ake fama da tsadar rayuwa a duniya baki daya to hakika a najeriya ma ana fama da wannan tsadar rayuwar to mu uwa uba ma a najeriya bangaren arewacin najeriya ma'anar rahin tsaro shine yafi addabar al'umma saboda za ka ga musamman masu garkuwa da mutane sun hana mutane zaman lafiya ba za a je gonakai a noma ba kasuwanci du da harkokin yau da kullum a yankin mai arewacin najeriya gaskiya sai a hankali kuma ga shi shugaban kasa dan yankin mai to ya kamata shugaban kasa ya dauki mataki domin ya ga ya kawo karshen wannan garkuwa da mutane da kashe mutane da ake ba gaira ba dalili a yankin mu na arewacin Najeriya. Da fatan za ku tashi lafiya BOH sunana Comrade Ibrahim Lara Gafta karamar hukumar Kire Kasan Jihar Jigawa tarayyar Najeriya. Halin yanzu ina birnin Port Harcourt. assalamu alaikum sashen hausa rediyo iran mai albarka sunana lawa alhaji abbali daga agadis jamhuriyar nijar ra'ayina a yau akan tsadar rayuwa da ake fama da shi a kasashenmu na afirka da ma sassan duniya daban-daban to lalle wannan tsadar rayuwar da ake fama da shi talat tana ji a jiki saboda abun duk akan talaka yake karewa 'yan kasuwa da gwamnati ta musu ƙari kaɗan su ma ce za su ƙara kaya to kaga ga talaka abun ke ƙarewa don haka yana da kyau a yi matakin da za a kama talaka sauƙi a cikin wannan lamari duk abin da ka sani ya ƙara kuɗi dangin abinci dangin sutura da dai sauransu to in aka tambayi masana suna cewa yaƙin ukraine amma ko da yaƙin na ukraine ya zo gaskiya dama abubuwa da sun hau eh, musamman a ranar mu a gadas da yake kayayyakin aljihu suna shigo muna za ka ga kullum suna shigowa amma bai hana a tsada ba duk abin da ka sani na shika uku yanzu ya kai shika biyar bangiji allah ya kawo mana sauki lawa alhaji abbali a da sun Assalamu alaikum jiran rediyon jamhuriyar musulunci na Iran muna jin daɗin kasancewa tare da ku a bisa damu da kuke ba mu muke faɗin ra'ayoyinmu a yau kuma zan ɗan yi tsokaci a kan wannan maudu'in da kuka bayar na kan matsalar tsadar rayuwa gaskiya matsalar tsadar rayuwa kamar ma mu da muke cikin Najeriya abin ma kamar sai na ga cewa ya fi kowace ƙasa muni ma domin mu abin da ke damun mu a ƙasar Najeriya ga tsadar kayayyaki da abin da za ka siye sai ya linka kuma sannan sannan shi ainihin kamfanonin kuma suna rage mashi inganci ba kamar yadda yake da ba inda a ce idan ka sai abu kana sayan shi naira ɗari idan ka sai shi ɗari biyu ko ɗari biyu da hamsin a ce to ingancin shi ya fi naira ɗarin mahimmanci to kaga za ka ga cewa abin da sauki to amma sai ka ji abu ya ƙara tsada sannan kuma wajen an rage mashi inganci sannan idan muka dawo wajen tattalin arziki kuma sai in ga cewa najeriya ita ce kuma baya a ƙasashen duniya ga baki ɗaya kamar duk da dai da cewa an ce najeriya tana Ƙarfin karfin arziki to gaskiya za a tattalin arziki muna baya sosai da wanda muke fata ubangiji Allah ba mu zama lafiya kuma ya kawo mana sauyi a cikin kasar mu ta Najeriya ni ne mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara Gusau Local Government Tokar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare inda a yau muke jin ta bakin ku game da matsalar tsadar rayuwa da yanzu haka al'umma da dama ke kokawa da ita a ƙasashe daban-daban na duniya. Malami na gaba bismillah. Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Usain Satar kasuwar kwalliya da magaram. Na shigo shirin ne domin na tsoma na dangane da wannan maudu'i na batun tsadar rayuwa. To a yanzu gaskiya magana tsadar rayuwa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin a yanzu abin ya zama ruwan dare gama duniya ba wai Nijar ko Najeriya ba duk duniya ne yanzu tashe-tashen farashin kayan abinci kayan masarufi. miya kiran da zan yi shi ne ga al'ummar musulmin duniya ga baki ɗayan mu ya kamata a ce yanzu mu koma ga Allah abin da nake nufi a koma ga Allah a kauce wa sabawa Allah a rage yawan zunubai saboda yanzu duniyar nan babu abin da ba a aikatawa na saban Allah abubuwa ga sanan barkatai na wanda za a saba Allah shi kuma idan muka kauce daga kan tafarkin Allah da manzansa to za mu shiga cikin jarrabawar ubangiji kala kala assalamu alaikum radio tehran jamhuriyar musulunci da farko kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum Ilyas Resi na kula ra'ayin su ce da take agadasu su jamhuriyar nijar muna shinshina muku game da irin wannan dama da kuke ba mu muna godiya sosai Allah ya bar mu tare da ku da ma'aikatan ku ra'ayina da zan bayyana a yau game da firashi na abinci da na ji gwamnati ta sassauta shi a garin Maradi a jamhuriyar nijar. to wannan abubuwa gaskiya muna jin daɗin su musamman na shi gwamnan jiha na Maradi ya hutu yana bayani game da kuma su kan kan kansu talaka suna faɗi kan a yanda suke sayan tiya hatsi ko dawa an rage musu to kaga wannan abu ne mai kyau wanda dama haka nan muka san sauran shugabanninmu na Nijar suna yi kenan shi talaka ba abun da yake so ka a bashi kyauta amma a rage mishi bisa kan rayuwa a ka mishi wani sauki kuma muna ƙara kira ga masu hannu da shuni a cikin wannan ƙasa mu su ci gaba da irin haka kaso abinci daga can a kama 'yan ƙasa talaka a rage musu furashi ga a basu kyauta ma a rage musu su bisa kan yanda suke siyan shi a cikin ƙasa kenan kun ga wannan wani alheri ne kuma shine ci gaba eh wannan damana da muke samu Allah ya mata albarka Allah ya ba manoman mu ci maka mai albarka daga mai sauraron ku Ilyas da ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radio Iran mai magana Hassan Laji Umar daga unguwar Sabon Gari da Magaram ta Jamhuriyar Nijar ina so ku bani dama zan yi tsokaci kan wannan maudu'i na yau da aka dora to a maganar tsadar rayuwa a jamhuriyar mu ta Nijar sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an wayi gari kusan komi ya gagari talaka komi ya gagari talaka saboda babu wani abin da za ka kasuwa ka saye shi face sai an ce ma ya ƙara kuɗi ƙaddara ko ne kenan mu a jamburiyar mu ta Nijar gaskiya talaka yana ɗanɗana kuɗin shi na gode ku tashi lafiya mai magana Hassan ji Omar daga sabon gari da magaram jamburiyar Nijar. Salamu alaikum radio Hausa ta hiran mai magana shi ta tare da nan a gadar jamhuriyar Nijar. Muna godiya dangance da dama da kuke bamu muna tufa albarkacin bakin mu bisa kan abubuwan da suke wakana cikin fadin duniya baki da ina so in yi tsokaci dangance da wanga tsadar rayuwa da ake fuskanta musamman nan cikin kasashen mu na Afirka da ma duniya baki daya. To tsadar rayuwa dai ya zamanto duniya ce baki ɗaya ruwan dare game duniya. Sai mu fata abin da ya guda ne ya rage mu musamman talakawa. Addu'a za mu yi ta yi Ubangiji Allah ya raba mu da wannan yanayin yanayin da ake ciki na tsadar rayuwa ubangiji wannan addu'a ita take makamin ita kaɗai ta rage mana duba da cewa yanzu ko wani mai kuɗi wanda yake mai hali ko ma shugaba shi ba zai iya gane ana cikin tsadar rayuwa ba dami ba zai gane ba saboda shi kullun cikin jin daɗi yake cikin wadata yake bai iya gane ko ana tsadar rayuwa ko ba ai domin abin da zai ka kai talaka yau abin da mai kuɗi zai saye a cikin ini daya ya cinye shi kai talaka wallahi kana yin wata kana cin shi kenan ku bai iya gane ko na tsadar rayuwa kuma harkoki na ta ta zo mishi akai akai ko da lokaci kai kuma talaka kullum neman nake lokaci mine ne ba za ka gane ana tsadar rayuwa ba kenan kai da ka gane ana tsadar rayuwa kai ne ya kamata ka rukufa wurin roƙon Allah Allah ya yaye mana wannan lokacin kuma gaskiya shawara guda da ta rage ya kamata a ce mu noma da kiwo a nan kasashen mu na afirka kuma ba su muhimmanci radio biyu hausa ta yara mai magana shi ta tare daga gana a gada jamhuriyar nijar salamu alaikum radio biyu ci ta yara ina gaida ku da muku fata alkhairi a dangance da damar da kuke bamu mu tofa albarkacin bakin mu akan abin da ke wakana a cikin fadin duniya a yau zai yi magana akan tsadar rayuwa wadda abin ya zama ruwan dare ga duniya saboda tsadar rayuwa yanzu babu wai wannan kasar ko waccan kasar amma ni a matsayina na dan Nijar zan yi magana akan kasa ta ta Nijar saboda gaskiya abun sai sai dai addu'a ubangiji allah ya kawo mana karshen wannan tsadar rayuwa allah ya hudda mu daga cikin wani tsadar rayuwa ƙasa ta nijar da dukkanin fadin afirka muna fatan ubangiji allah ya hudda mu daga cikin wani tsadar rayuwa addu'a kaɗai ta rage muna jama'a ya kamata mu tashi tsaye mai ta addu'a mu roki allah ubangiji allah ya kawo mana sauƙin wannan abu a radio biyu ta tehran a tashi lafiya sunana mamman shafi'u wanda aka yi sani da tupac mai wata shugaba na fada himma matasa a nan garin agarsu jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa wabarakatuh sashen hausa na boh tare mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗatai da magaram to gaskiya zan yi tsokaci ne a akan maro inda aka ba da hakika tsadar kayayyakin masarufi hakika mu dai nan jamhuriyar nijar musamman ma gari na da magaram abin yana damun mu komai idan ka taba yayi tsada komai ka taba yayi tsada amma kuma hakika kuma gashi ana fama da matsalar karancin kuɗaɗe da ma harkokin tattalin arziki kullum abun ƙara gaba yake fatan mu dai shine Allah kamu warwara kuma Allah ba mu damuna mai albarka kuma cije-cijen damuna Allah kiyaye mana kuma Allah ba mu zaman lafiya nagode sashin Hausa na BOS Tehran mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan madatai ku tashi la. To marilla da kuma hakan ne muka kawo karshen shirin na yau. To marilla da kuma hakan ne muka kawo karshen shirin na yau. Sai kuma wata ranar Juma'a idan Allah ya saki haɗa mu inda kuma za a ji mu dauke da wani sabon maudu'in. kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. matasa. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na da matasa shiri ne dai wanda muke gabatar muku da matsaloli da kuma kalubale da ke gaban samari da matasa har yanzu dai muna kan magana ne akan matsalar tsaro da tashe-tashen hankula a najeriya da kuma yadda suka shafi rayuwar yau da kullum ta matasa mun ji ta bakin hamza ibrahim wanda malami ne a kan halayyar dan adam a cikin bayanin da muka bude dangane da dalilan da suke ingiza matasan shiga cikin tashe-tashen hankula daga cikin bayanan da ya yi wa shirin namu ya ambaci rashin aikin yi da kuma aƙida a matsayin wasu daga cikin dalilan da suke yi wa matasan jagora domin ɗaukar doka a hannunsu. su arewacin najeriya ya yi ishara da tashe-tashen hankula da cewa suna da alaƙa ne mafi yawancinsu da aƙida da kuma rashin aikin yi a lokaci guda yayin da a kudancin ƙasar kamar yankin niger delta tashe-tashen hankula waɗanda matasan suka shiga cikinsu suke da alaƙa da rashin aikin yi to a yau ci gaban shirin namu zai mai da hankali ne akan samo jawaban waɗannan matsaloli daga bakin malam hamza ibrahim da fatan za a kasance tare da mu domin a ji shirin kamar yadda zai gudana. kashe Kowace matsala ake son magance ta dole ne a samo ɗabi'arta da fahimtar wannan ɗabi'ar tata. ta. akan haka ne shirin namu ya tambayi malam hamza ibrahim domin ya yi mana bayani akan yadda za a iya gano cewa ko wani tashin hankali da matasa suke iya fadawa a cikinsa yana da alaƙa ne da aƙida sannan kuma ya za a magance ta ga jawabin da ya yi mana Ɓangaren kuma a aƙida ɗin da ake magana shine ya kamata ya zama cewa gwamnati tana da wani kamar tsari wanda shi wannan tsarin ya kula da addinin da mutane ke wato gwamnati in ka kalli gwamnatin najeriya za ga ita ba ta damu da addini din ba sabon mutane addini ya zama hannun mutane kawai su wannan kuma addini shine gaba ɗayan rayuwa ko addini na musulunci ko addini na kiristanci za ga shine gaba ɗayan rayuwa shine abinda da mutum zai iya yadda a kashe shi dan shi zai iya ta a kashe shi dan addini to ga ya kamata ya zama to cewa maimakon abun mu al'umma shi wannan addini da ya kamata gwamnati ta mata sa hannu ta rinka kula yadda ake gudanar da yanayin addini din nan kaga idan ina gani idan aka yi haka za a iya taimaka wa matasa a ceto rayuwarsu kuma za mu iya samun zaman lahiya da ci gaba a ƙasar nan. Mu ƙara ba da himma mu yi ilimi kar mu sa kasala yara. Mu ƙara ba da himma mu yi ilimi kar mu sa kasala. To bayan da muka ji wannan jawabi mun kuma wato karkata zuwa wani batu wanda shine rashin aikin yi kuma yana ɗaya daga cikin matsalolin da ake danganta su da tashe-tashen hankula da matasa kan fada ciki wannan matsalar ta rashin aikin yi ce take sa matasa da dama yin hijira daga karkara zuwa birane kamar yadda wani rahoto ya nuna cewa nan da wasu shekaru kaɗan masu zuwa mafi yawancin samari da matasa a nahiyar afirka za su bar karkara su tare a birane inda ko shakka babu za su fuskanci sabuwar rayuwa mai cike da sarƙaƙiya wanda hakan kan iya jefa su fadawa cikin wani abu daban sabanin abin da suka zo nema malam hamza ibrahim ya bayyana ta wato ya bayyana tashi mahanga akan wannan da yadda za a warware ta ta bangaren kuma rashin aikin yi din da ake magana shi ne ya kamata ya zama cewa gwamnati ta kula da su matasan nan wa su ne kashin bayan al'ummar nan saboda idan ka kalla su ne duk al'ummar da ke rayuwa bisa doron kasa za a ga da ci gaban al'ummar nan gaba ɗaya yana ya damfara ne gaba ɗaya bisa kawaɗin matasanta wato idan matasan suka zama na kirki to al'ummar za ta zama ta kirki idan ba zama na kirki ba al'umma ba za ta zama ta kirki ba to kuma matasa ba za zama na kirki ba har sai idan ita gwamnatin ta ɗora su bisa abu na kirki wato gwamnatin ta samu musu ta wadatar musu da aikace aikace ayyukan yi ba dole ya zama cewa ba wai aiki da gwamnati ya zamanto cewa an yi an yi an samar da wani yanayi wanda zai iya baka dama ka iya neman ma kanka abin yi cikin sauki ko da ba aikin gwamnati ba wato kamar yanayi yanzu misali a ce an samu ci gaba an samu improvement na harkar wutar lantarki wanda matashi zai iya amfani da wannan ya ya samun ma kanshi wato aikin ya samun ma kanshi da kanshi aikin ko kuma a inganta harkar noma wanda za a iya samun matasan da ke hitowa in ka kalla za ga matasan da ke hitowa daga cikin ƙauyuka suna shigowa birane wurin aikin yi kusan suna neman silinka matasan da ke cikin birane saboda akwai kididdiga da ta nuna cewa nan da kusan shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar kusan eh, eh, eh, ɗaya da rabi matasa na afirka duk za su dawo cikin garuruwan za su dawo cikin birane to kaga irin wannan abun ba wani abu ne bai jaza shi saboda kasantuwar zaman ƙauyen babu wani abun yi kuma ba wani abu na social amenities wato abubuwan more rayuwa wanda kuma ko duniya ta zama yar karama wanda eh, ta nuna cewa kowa ya san me yake so to idan haka ya kamata gwamnati ta koma baya wato ta inganta rayuwar mutane na karkara ka zo ta inganta rayuwar mutane na birane Za aka inganta rayuwar mutane na karkara za a ga cewa ingancin rayuwar mutane na birni din ma zai samu. Mu ƙara ba da himma mu yi ilimi kar mu sa kasala yara. Mu ƙara ba da himma mu ilimi kar mu sa yara. Sau da yawa mahukunta a cikin ƙasashe masu tasowa suna mai da hankali ne wajen amfani da ƙarfi kaɗai domin magance matsalolin tsaro da matasa kan faɗa ciki. ko da kuwa waɗannan matsalolin sada tushe ne daga cikin tsarin zamantakewa ba kasafai mahukunta suke mai da hankali wajen tuntuɓar ƙwararru domin su ba da shawarar da suka dace yadda za a magance waɗannan matsalolin ba wanda hakan yakan ƙare da ci gaba da tashe-tashen hankula maimakon samun mafita ga abin da malam hamza ibrahim yake faɗa a kan wannan matsala da irin wannan mataki da mahukunta kan ɗauka a lokuta da dama a cikin ƙasashe masu tasowa. Wato amfani da mataki na ƙarfi ma ba zai iya kawo ƙarshen wayannan abubuwan da ake yi ba. Wato abin da babban abin da ya kamata ita gwamnatin nan da shi ne ta iya yanzu tun da abin da ya faru yanzu ta iya gane waɗannan wato mutanen da ke da irin wannan abu bayan sun gane su sannan kuma su ba su dama cewa su zo a zanna wato a zanna da su na in the sense na na tunanin cewa menene abin da suke so kuma menene abin da ba su to sai ya zama cewa saboda ai idan ka kalla zai wahala idan dai ba dan dai an maka laifi babba ba mutum da karin kan shi ya tashi ya yaƙi ƙasar shi da karin shi to kaga kenan a wani abu da ita ƙasar ta mashi na laifi wanda ya sanya yake ya ƙasa to wannan abun ya kamata ya zama cewa an zanna da shi an samu maslaha an tattauna domin a gane menene wannan abun amma amfani da kai zai wahala ba zai iya kawo ƙarshe akan wannan al'amarin ba musamman kuma ga mutumin da shi shirye yake dama ai ƙarshen abin da zaka iya mai duniya shine mutuwa shine ƙarshen abin da zaka yi ka ce ka kashe shi to ko ka ce ko ka kashe shi ko kada Allah za ka kashe shi shi dama yana jin mutuwa a wurin shi ɗaukaka ne a bisa abin da yake yi da haka ba wani abu ne ba dan ka kashe shi in ma ka kashe shi shi yana jin ya ɗaukaka ne wanda ma baka kashe din ba yana raye yana fatan da ma shi ma Allah zai sanya ya irin wannan mutuwa to kaga idan ka kalli irin wannan yanayin da wannan tunanin da kuma wannan yardar da ke cikin ran mutum to kaga kai amfani da ƙarfi soja ko kai amfani da ƙarfi na mulki kaga ba zai ma amfani ba saboda ba da kashe wannan wannan ma zai so ina ganin ni dai abin da nake gani ya fi da ya fi cancanta shine zaman to cewa an zanna da matasan nan an gane cewa ne ne da su kuma ina ne ne suka dosa kuma ni na tabbata har ga Allah su ma suna shirye da su ba da irin nasu koyan eh, eh, eh, bayan wanda da ƙarshe za a iya cimma matsala a tabbatar da cewa an biya bukatunsu sannan kuma ita kuma gwamnati ta kula da nata bukatun shi kuma sun kula sun ka bukatun su sannan su kuma an kula da bukatun. Shaye-shaye ba wayewa ba ne idan yana cutarwa. Shaye-shaye ba wayewa ba ne idan yana cutarwa. To ma saurare a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu da fatan an amfana da abubuwan da aka saurara kawai zuwa yanzu. za kuma mu ci gaba da wannan shirin watakila ɗauki da wani sabon jigo a nan gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wani ya riga da wando kuma mai kyau ya hula ga zane kuma mai kyau nan gane hawa ga moto in kan yake in ku duk kai ga ganshi sai ka ce wani mai arziki ne ya ka san nan cikin zuciyarsa ko bi adam mai wuyan gane hali كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتسيدك بها شلوم الدور آنو بطخيم مشاع أخت عسري وخمشيم عد شتم عسري وعسريم لفيها شعونها بين لؤمي على الجل كتسار تشاع عصار متريم بتدر عصار نكودا مئة خمشيم كيلو הרץ. שידור חוזר משעה שש וחמישים עד שבע ועשרים לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ.